أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة سافيات الهميس عشرين دشدة قوة ربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaru 42 daidai bayan 1400 daga maka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da sha biyu ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na alhamis muna haduwa a wannan masallaci mai albarka wato masallacin wato alhaji bala inda yake muna tattaunawa insha Allah ta'ala za mu samar masa da sunan yanka da izinin Allah domin karatunmu na wannan littafi mai albarka wato zammu duniya kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata bayan kammala muƙaddima mun fara ainihin wato babi na farko shine nau'ukan waɗansu mutane da suke nufin duniya da ayyukansu wanda a wancan darasi a takaice malam ya kawo mana hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato hadisin shafi'i wato ibn mate al-asbahi wanda ya yi fatawa a madina cewa wane ne ya saura ko wane ne yake da karatu a madina sai aka ba shi fatawar ce abu huraira ne kawai an gane ko ya zo kuma ya samu abu huraira ya ce ina so ka faɗa mini hadisin da ka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi hadisin da babu wani tsakaninka daga kai shi annabin ya faɗa maka wannan magana ya ce ni ko zan faɗa maka wannan hadisin abu huraira ya karanta maka hadisin da annabi sallallahu alaihi wa ne bayanin kasuwar mutane uku a ranar tashin alkiyama waɗanda suke son duniya da ayyukansu wanda su ne mutane na farko da za a fara ƙonawa a cikin wutar jahannama Allah ya tsare daga ciki akwai mai kuɗi wanda ya yi ayyukansa don a ce wane ne shi mana ya yi riya daga ciki akwai wanda ya haddace alƙur'ani ba don komai ba don a ce shi ma haddace ne daga ciki akwai wadda ya je ya yi jihadi har aka kashe shi don tafarkin Allah a zahiri amma ya yi ne ake don a cewa na gwarzo ne da waɗannan nau'ukan mutane bayanin cewa su ne mutanen farko da wutar jahannama za ta fara loma da su Allah ya tsare mu wannan shine wato talhisi na darasinmu da ya gabata a yau insha Allah tabaraka wata ala za mu tashi a shafi na goma sha biyar tare da sabon fasali da malam ya masa suna da adduniya sijinul mu'min wato ita duniya kurkuku ce ta mumini mun san kurkuku tana da wata ɗabi'a tana da wata siffa na baka yin wani abu sai da izinin waɗanda suke kula da kai baka da yancin kai abin da kake so lokacin da kake so yadda kake so to ya nuna cewa kenan ashe duk mumini a duniyan nan ba zai yi abin da yake so ba lokacin da yake so yadda yake so sai yaya sai yadda Allah ke so yake kuma so a yi lokacin da kuma yake so a yi to haka mumini yake ina fata muna fahimta malam yace qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yace laqad khalaqana al-insana fi kabad haqiqa mun halicci dan adam al na muku bayanin cewa idan aka ce al-insan ana nufin dan adam ko shi kadai sauran halittu ba za su shigo ba Ya yace an halicci dan adam fi kabadin wato a cikin wahala shi dan adam a cikin wahala yake daga lokacin da digon maniyi ya tsarto kafin tsartowarsa yana nan a tare a cure a jikin namiji da kuma jikin mace ina fata muna fahimta ko dai ya zamanto cewa yana tsakanin kirjin namiji da gadon bayansa haka kirjin mace da gadon bayanta ko kuma ya zamanto cewa na namiji yana gadon bayansa na mace kuma yana ƙarshen yana ainihin wato kirjinta wannan saɓani ne na malamai da suka yi saboda faɗin Allah ta'ala ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib wato tsakanin ƙashin baya shine sul, an gane wannan ko at-tara'ib kuma shine kirji to shi sa suke cewa a shi ita wai tunda ya fi tsakanin gadon bayan namiji ne da kirjin mace ta a kirji yake shi ko namiji maniyinsa yana baya amma mafi inganci daga cikin zartukan malamai shine kawai maniyi ba bambancin namiji da mace kawai yana fitowa ne daga tsakiya tsakiyar nan tsakanin kirji da kuma gadon baya kawai a ina yake kawai a tsakiya yake ina fata muna fahimta to a lokacin da ya tashi fitowa ai ana tsarto wato wato manawiya kwayaye na haihuwa sama da miliyan guda uku suke fitowa a jikin namiji suna kuma gogoriyo da fada da juna har sai an samu wanda guda ɗaya ne zai zamanto ya haɗu da kwammace har a zo a samu halitta na ɗan adam daga lokacin da aka ce wannan jinin ya haɗu ko zuɗɗugon maniyi ya haɗu sai ya zamanto cewa mai an fara matakin farko na halitta dugun maniyi kwana arba'in ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana kaza kun ga duk wannan matakai ne bayan matakai kuma duk wannan wahala ne sannan lokacin da zai zo a ce yayi wata hudu da kwana goma an gama halittarsa lokacin an busa masa rai me yasa na ce wata hudu da kwana goma hikimar da Allah madaukakin sarki ya sa kenan a ce mace ta yi al'a ta ta kaba idan mijinta ya rasu wato idda na watanni hudu da ainihin wato kwanaki goma za ku ga cewa wata hudu da kwana goma kwana ɗari da ashirin ne an fahimta a kwana ɗari da ashirin ɗin nan sai aka tambaya ya aka yi kwana ɗari hudu ke kwana ɗari daidai kwana ɗari da ashirin wannan kwana goma da ke karuwa a cikin kwana goma ake busa rai na ɗan adam shi yasa duk cikin da ya kai wata hudu to ya zama halitta ina fata muna fahimta sama da wata hudu da kwana ɗaya ko da wata biyar ko wata shida duk da zaran ciki ya ɓare ya zube to a ka'ida ta shari'a wannan cikin sunan shi haihuwa ba ba ne, mace ta haihu ne saboda za ka ga abin da ya fito a jikinta da cikin ya bare tunda ya kai wata hudu ko ma ya wuce za ku ga halitta ce da Allah madaukakin sarki yayi ta dan adam ina fata muna fahimta za a ga gaɓoɓi da komai da komai na halitta sai dai kawai kila bai kai kwanakin da ya kamata a ce din dama an haife shi mutum da ya zube so sunan wannan abin da ta yi ba sunan shi ba sunan shi haihuwa yanzu ta zamanto tana cikin mene eh tana cikin istihaba ko tana cikin wato haiba ko tana cikin nifasi tana cikin nifasi saraka da an tashi wance ta haihu ne abin da yake kan mai nifasi shi yake kan wannan mata ba za ta yi sallah ba za ta yi ko ba har sai jinin nata ya dauke lokacin da ya dauke amma da ciki zai zube kasa da wata hudu to wannan sunan shi bari dan bai riga ya zama ba an fahimta to saboda haka cikin nan yana zubewa magani za ta nema ta sha wanda zai tsaye da jinin ta kuma yi amfani da duk abin da za ta yi amfani da shi na tare jini ta ci gaba da yi ma sallah kowace sallah ta mata alwala ta salla sallah ba tare da ta daina sallah ba domin ita hukuncin ta hukuncin mai istihaba ina fata muna fahimta to a takaitan takaitawa kun ga wannan halin mu ɗauka cikin shi yana nan ana halittansa yana motsi yana juyawa shi kanshi jujjuyawan a tattare da shi cikin wato wani irin mataki ne zuwa mataki da Allah madauki sarki yake sanya dan adam yayi rayuwa a cikin cikin mahaifa ina fata an fahimci wannan shi yasa wani wuri ya ce wa qad khalaqakum atwara Allah ya halicce ku mataki bayan mataki shine tsawo an gane ku ma'ana kamar a ce season bayan season daga season ɗin ɗigon maniyi ya koma season ɗin jini ya koma season ɗin tsoka ya koma season ɗin kaza haka ana jujjuya shi wani lokaci ma yana cikin cikin ita uwar tasa ta ci abinci mai tsananin zafi da yaji haka shi ma zai ji ta ci mai sanyi ta ci mai zai duk garin canji kawai kabad ne wannan to ita kanta uwar ma da take da rai take dauke da cikin ba ta iya cin abinci hankalinta ya kwanta miyan bakinta ya can canza da ta ji odo din wani abu hankalinta ya tashi kai ta amai zama da ƙyar tashi da dabara haka rayuwar za ta kasance a ɗauki cikin nan har zuwa lokacin da Allah zai sa a lokacin za a rabu kun ga wannan kabar ne tana haihuwarsa cikin wahala sanda mutum ke naƙuda kafa ɗaya na duniya ɗaya na lahira haka kuke cewa ko ba haka ba tsora kun ga ai kabar ne wannan sannan in ta ya faɗan shi ma sanda zai faɗo an haife shi shi da ya faɗo ya ji yana cikin ruwan kawai sai ya ya faɗo ya kwala kanshi a ƙarƙashin ƙasa kila a jikin tayar ko kuma a jikin wani wuri nan ma shi ma ya fara jin canjin a fito akwai canji ya baro inda yake yanzu ya zo wani wuri haka za a fara samun ruwan zafi haka zai fara jin an samu yaji yajin mai sabulu kila ko detol ko waye duk bai san da wannan abubuwan ba kabad ne wannan abubuwa ne ga sunan duka na wahalhalu da suke tattare tsakanin jaririn da ita kanta wadda ta haife shi ina fata an fahimci wannan shi kan shi uban shi ma wahala ne daga lokacin da aka ce matan nan ta samu ciki an dinga wahalhalu kenan yau asibiti awo gobe kaza kawo kudin kaza kawo kaza zami kaza baban wani pompa ya kare an hayo an dinga yi kenan madara duk wa'annan abubuwa sai ku gaggaba ɗaya shi sa Allah sai dunkule mu da mu maza da ku mata da ma abin da ake haihuwa gaba ɗaya shi insan hu fi kabarin kawai shi a cikin wahala yake dama dan wannan ki san cewa fa ba wai dama zaki ji daɗi bane malam ya kawo wannan ayan ne akwai manufa manufar shine kar ki ɗauka da kika zo duniya za ki miƙe ƙafafunki ki shantake sai yadda kike so za ki a'a dama a cikin wahala aka haife ki kawai dama ke an haife ki ne ahalan danki wahala kan da za ji daɗin yana nan zuwa kan da za more irin yana nan zuwa ina ne lokacin lokacin da zamu shiga aljanna lokacin da mala'iku za su ce mana udkhuluha bi salaman ami salamin amini ku shiga cikin aljanna kuna masu aminci amintattu lokaci na nan zuwa lokacin ne za a huta babu sallah a aljanna ba azumi a aljanna babu wai sai ki fitar da zakka ba zuwa kasuwa ba wani abu kar ba maganan wani ya bata miki rai ma kina saurara kishiyarki kina jin haushinta ko kina zaune da wata kawai a makaranta kina jin haushinta ko kuna mu'amala na kasuwanci da wata nata ya fi riba kina jin haushinta babu wannan da an shiga aljanna kowa yana murna da juna ne ba za a shiga ma sai an wanke zuciyar kowa wani za a nama fi sudurihim min ghillin an gane ko sai an cire dukkan wani haushi da bakin ciki domin da an zo an ce a shiga aljanna da an zo kafin a shiga sai a ce ku dakata kowa sai tsaya ya aka yi an dauka ko wani matsalar a a duniya tsakanin wane da wani nan ga sun za su shiga aljanna ku da ke tsakaninku akwai wasu grudges haka na jan haushin juna a duniya saboda da sai an wanke wannan sai a shiga aljanna kowa ya manta wani wani ya ne wani abu uwan juna haka za mu shiga shi ta Allah ke ikhwanan ɗan uwan juna ala sururin muna kan shimfidu kan gadaje na alfarma na zinari mutaqabili na muna kallon juna an fahimci wannan ku ana jin daɗi ana tunawa da irin wannan majalisi da aka yi ana tunawa da lokacin da ake karanta alkur'ani ana tunawa da lokacin da aka je aka yi nasiha ko aka yi wa'azi ko aka yi kaza ko aka yi kaza ayyukan alkhairi duk mace ko dan adam da ya shiga aljanna zai tana da wannan imamul bagawi yake cewa ai fi dhiqin wa shidda shine ma'anan kabar an halicci dan adam ne fi dhiq a cikin kunci wa shidda a cikin wato wahala fal insanu fi batni ummihi yace dan adam da kuke ganin sa a cikin cikin mahaifiyarsa yace fi dhiqin yana cikin kunci ne za ta so ya juya yana so sai ya karkata shi kuma juya wannan ki ciki wayo wai ya juya ya bige ki da wannan gwiwar tasa ko kafar tashi so yake shi sai ya miƙe ya ji daɗi to yana cikin kunci fi batni ummihi malai yace fi dhiqin yana cikin kunci thumma yukabidu ma yukabiduhu min amri dunyahu wa akhiratuhu malai yace sannan kuma fa daga baya bayan an halicce shi ya fito an haife shi yukabidu sai ya fuskanci ya fara damban-damban ya fara fafatawa tsakaninsa da wa min amri ma duniya huwa akhiratuhu al'amuransa na duniya da lahira ya tashi ya je kasuwa ya tashi ya je makaranta an dinga sa yaro tun daga safe kullun yaro sai an tashi shi an mai wanka an kai shi makaranta yana so ya bacci sai a ce tashi haka za a tashi tashi bayan ya je makarantar a ce ya gama wannan matashi a ce wani matashi zai ƙara shiga wani matashi haka zai zo yana cikin yi an sa shi koyon sana'a yana cikin yi kuma kaza aure kasuwanci gaba ɗaya rayuwar rashin lafiya ciwo ga bukatu yana so bukatun su ki samuwa ya za a yi bukatar tafiya ya bi nan ya bi can ya yi kutsa nan ta ina za a samu kaza ne duk wannan yukabidu ma yukabidu min amr dunyahu wa akhiratu Al'amuransa na duniya da lahira zai ta fuskanta ana ta gogoriyo ana kija kija wani lokaci ya samu nasara wani lokaci ba zai samu nasara ba yana ji yana kallo abin da yake bukatan ya haƙura da shi da ya riga ya wuce ba zai iya samun ba ya fi karfin shi malam ya ce summal mautu sannan kuma sai ga mutuwa ita ma sai ta gaske mutum ila an yastaqirra fi jannatin auna malam malam yace har zuwa lokacin da dan adam zai tabbata ya zauna ko dai a aljanna Allah ya sanya mu ciki ko kuma wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu ita kanta rayuwar haka take annabi ya yi zane ya zana murabba shine square ya ja wani layi guda ɗaya a tsakiyar wannan square din sannan ya ja wasu ƙananan ƙananan layuka a jikin wannan layin dogo da ya fito a jikin square din ya ce musu wannan layin da kuke kallo an gane wannan ko ya ce wannan shi ne ɗan adam wainan kucikucin da kuke kallo su ne awarin abubuwa da suke bujirowa duk lokacin da ɗan adam ya tsallake wani sai wani abu ya sake bujiro masa an fahimta ga dan adam nan yana so ya zama shugaban kasa misali arida ta farko shi ne bai da kuɗin siyan fom ɗin zaɓe matsala ce dole ya haƙura yana gama wannan ko in ya tsallake ya biya kuɗin fom sai a ce kuma to akwai primary election a gaban shi ko kuma kawai sai ga rashin lafiya tana so ta aure sai ta rasa mijin da za ta aura arid ne ina fata an fahimci wannan ko kuma ta yi auren sai Allah ya hana ta abin da take so na kwanciyar hankali a gidan auren shi ma arid ne rashin lafiya rashin arziki rashin wadata rashin haihuwa rashin miji duk gasu nan a na dan adam da yawa ɗan kasuwa ya je ya siyo kaya burinsa kawai shine da kayan nan ya zo har ya fara lissafin riban da zai samu sai a ce kwatsam kwatsam sun kama kayan arif ya bujiro masa su ne wa'annan kutukutin daga ka fita a wannan matsala sai ka fada wannan ya ce wannan square da kake kallo kuma annabi ce ne mutuwa yana kewaye da mutum dan adam burinsa zai karewa yana fuskantar matsalar ita mutuwa tana kewaye da shi duk inda ya je yana nan a cikinta shi nan makila kila yana tafiya yana tafiya burinsa yana hango zai je ingila domin zai je ɗauko wasu kayayyaki na biliyan kaza na naira yana zuwa ashe dama a ingila zai mutu kawai yana zuwa sai mutu ta zame shi to haka take ina fata kuna fahimta akwai wani yaro da mahaifinsa ya mutu wannan yaron da mahaifinsa ya mutu sai ya zanto cewa ba shi da kowa shi uban sai ɗan sai matarsa an fahimta sai ƙaninsa ina fata muna fahimta wato yana da ƙanin shaƙiƙi wannan ƙanin shaƙiƙin shi ma yana da gado ina fata kuna fahimta shi kenan da aka kasa gado yaron ɗan ƙarami ne wannan shaƙiƙin uban sai ya tattara dukiyar har da na ƙanin da sunan zai juya yana juyawa yau da gobe kawai sai gaba ɗaya idan wani abu ya taso sun ji sai ya kore su ya kora uwar ya kora ɗa ya tattara dukiyan kawai sai ƙasar waje ya je ingila ko Amerika ya tafi europe ya yi investing na kamfanin nuka ya gina abubuwa dukiya ta dinga haɓaka fa kawai arziki ta ko'ina yaro yana nan da yana ta zan ƙara girma ya zai yi da ƙyarci ci da sha makaranta wahala ba kuɗi gashi yana da dukiyarsa an hana shi wancan ɗan uwan nasa amman nasa ya tafi sanye aure suka hayayyafa suka kafi aya hudu da mata kun ga ai sun dade shekarun shi kuma yanzu nan ya riga ya girma yana bukatan dole yana son jari yana son kaza yana son kaza ba sani ba kawai sai ga amin nasa ya dawo ashe ya siya wani katotin kamfani ya ƙara faɗaɗa shi ya gina ina fata muna fahimta zai zamanto cewa ya samu wasu wato reshe a nan Najeriya da ainihin wato waccan ta kasashen waje yana zuwa aka fi shirya komai an ɗauki ma'aikata an yi komai uwar yaron nan ta sake zuwa wurinsa da shi da wannan da ita shi da wannan yaro da ita da wannan yaro ya sake koran sai ya ce bai san da wannan magana ba kawai kuɗi nasa ne da yin karin cewa dan uwansa bane ina ba ta fahimta ya san dan dan uwansa ne amma shi ba wani kuɗi a hannunsa ai kawai kuɗin kuɗin sa ne ya za su yi dole su dawo su yi haƙuri ba su da lauya shi ko yana da lauyoyi yana da kowa da kamfanin duka ana wannan yanayi kawai sai ga waya me ya faru matarsa ta sauka a airport sun taho da 'ya'yan gaba ɗaya sun dawo Najeriya da niyan za a mai za a zo a sake daula ya tafi da mota da kansa don ya je ɗauko iyalin nasa ya ɗauko iyalin nasa a Iyakon, suna tahowa sai hatsari gaba ɗaya duka suka mutu da matar da yayan da shi kansa mijin sai zama ba shi da wani magaji sai wannan yaron da ya ɗan ɗan amin nasa shi kun ga dukiyarsa ta dawo bai sani ba shekara nawa Allah ya sa shi ya ya juya masa dukiyar ya juya masa dukiyar sai da ta zama gashi to haka al'amarin yake yi ina fata muna fahimta to haka abun yake kun ga shi tunanin su shine yanzu ai za a zo a kafa daula to an kafa daula kuma yanzu a yara ne mai dukiyar Allah ce mai asalin dukiyar shi ne zai amfana da abin Allah shirya da mu malam ya ce wa rawa muslimun haka imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi huraira daga abi huraira Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi alaihi salatu wassalam yace ad-dunya sijnul mu'min wajen jannatul kafir ita duniyar nan da kuke ganin ta kurkuku ce ta mumini in dai ke mumina ce to ki yi rayuwa irin ta kurkuku ba dole ne ki ji daɗi ba za ki samu za ki rasa an fahimta yawa za ki ga fari za ki ga baki dole sai kin yi haƙuri sannan wajen jannatul kafir shi ko kafiri aljanna ce a wurinsa zai ji daɗi zai hore zai more shi ba komai bane a wurinsa ina fata kuna fahimta kafiri in yaga abin da yake sha'awa zai yi abin da zai biya kansa bukata kawai ya bi giya yana so ya sha kawai zai siya kun ga aljanna sace shi shi bai da matsala kawai amma ke kina ganin giya za ki sha ba za ki samu saboda ke an ce karki sha kenan rayuwar kurkuku ke yi ba da ma ki shan giya banda shan giya dole ki haƙura yana ganin mace zai zai neme ta zina da ita ke za neman namiji ki zina da shi ba ki ba dole sai kin yi aure ina fata kuna fahimta to haka rayuwar take in dai ke mumina ce ki rayuwa ta kurkuku haka mumini yake rayuwa a cikin duniya kurkuku ce a gare shi shi ko kafiri aljanna ce a wurinsa malam ya ce wa ma'anahu ma'anar wannan magana anna kullu mu'minin masjud yana nuna dukkan wani mumini dan bursuna ne dan kurkuku ne a duniya mamnu'un fi dunya min ash-shahawati an haramta masa in dai a duniyan nan ne babu sha'awa ma'ana babu sha'awoyinsa na san zuciya yana son kaza yana so ya ci naman kare yana so ya ci naman alade kawai ya ci yana so ya sha giya yana so ya kwanta da mata na zinace zinace duk yayi wannan an hana shi ba sha'awoyi bane na san zuciya duka an hana shi yace wal makruha sannan kuma an karhanta masa muharrama wal makruha da abinda ake kyama kare yayi mukallafin bi fi'li sa'ati shaqqa an daura masa aikata ayyuka masu wahala a ce yayi azumi ba cin abinci tun daga fitowa fiji zuwa faduwar rana yana ji yana kallo yana so ya ci amma sai ya kura ina fata muna fahimta shine mukallaf a ce sai ya tashi yayi sallah da da asuba gashi ana sanyi ko ba haka bane shi zai dauki ruwa ya sa a jikinsa shi ma ya tashi da janaba sai yayi wanka kila ma kuma ba janaba amma kuma ga ƙarin sanyi haka zai taɓa ruwan nan dai sai yayi alwala yayi sallan a wannan lokacin bayan nan kuma yan awoyi kaɗan a ce ga azhar bayan nan awoyi kaɗan ga la'asar ga magariba ga isha'i haka kullum sai yayi a ce sai kai ma iyayenka biyayya sai kin wa mijinki biyayya sai kin je makaranta sai kin nemi ilimi duk irin wa'ina sai kin yi haƙuri in an miki rashin mutunci duk umarni ne yayi kai da shaƙali a wato shaƙali ranki ba zai amma dole sai kin bi abin kina tafiya haka haka haka to haka mumini yake malam yace an daura masa aikata ayyuka masu wahala fa idza mata idan dan adam ya mutu istaraha min hala to lokacin ne zai huta daga wannan haka yake nufi hutawa hutawan fa tana zama hutu ne idan kika yi waɗannan ayyuka idan kika kifa akwai hutu babu hutu a yanzu ne ma matsala ta fara malam yace wan qalaba ila ma a'adda Allah ta'ala lahu minan na'imud daim kuji sai mutun ya koma zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya tattalan masa na ni'ima dawwamammiya dawwamammiya ita ce aljanna dan kin yi hakuri a duniya duk wahalhalan kin daure kin jure kina mutuwa sai ki koma cikin ni'imar da Allah ya dan miki warahatul khalisa min almunghifati wato da kuma hutu wacce take tsantsa babu damuwa a ciki shine munaghis idan ku an ce munaghis wato abin da ke kawo matsala ina fata an fahimci wannan bari ba ki misali da abin da kika sani kika saba kawai ke ce kina zaune kina kallon dadin kowa ko kina kallon kwana tasa'in ba daɗi ke ji ba eh daɗi har kuna cewa eh dadi kike ji kina cikin ji kina kallon dadin kowa an haɗe kawai za a ɗaura auren kamai da waye sunanta <laughs> waye sunanta wane? Wala ban ji kyauta to ni na ji ana ta cewa ne wai ta mai na cewa ya ta mai sai aka ce wai wani ne kusa abin da na ji ana cewa ana kwatanta mutum aka ga wani ne talauci na damun ji aka ce wannan talauci sai ka ce ka mai ta ce waye ka mai nan ne to kina nan kawai ana cikin kallon wannan shirin kawai sai ne masu dauke wuta wannan mai sunan shi munazzis ne abin da zai kunta ta ana gidi jira da abin da ke sai ki canza haushi kai ban ga yadda aka yi ba kin yi haka kin ɗauko cinyar kaza za ki ci kawai sai ki ga gizo-gizo ya faɗo kan ko kenkeso za ki cire kenkeso ne dole kin ƙarshen kin yadda naman kenan ko ba haka bane ba haka bane ko kuma kete kina murna mijinki ya biya miki aikin haji kina ta kirga kwanaki aikin haji ya zo? ana zuwa kawai za ta aka ci ana aka ci ashe ga sai gashi kina da ciki ya ka ce ba za ki je aikin hajji da ciki ba ya za ki <laughs> to wa'annan abubuwa abinda zai kawo miki cikas akan kwanciyar hankalinki da da wasiya wanda kike yi shi ake cewa munazzis an gane ko munazzisat shi sa anan ya yace dan adam zai yi inqilabi mana zai koma ila ma a Allah ta'ala lahu ko zuwa ga abinda Allah ya tattalar masa minan Na'imu da'im na ni'ima dawwamammiya ni'imar da Allah ya tattala tana da dawwama ta lahira ni'imar duniya tana da dawwamammiya ce ba dawwamammiya ba ce ina fata muna fahimta ko maganar da na bada misali na dauke wuta yanzu shi kan shi wutan da akwai wuta akwai wutar lantarki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce dan ya nuna miki ba dawwamammiya ba ce sai masu abin suka dauke abin sai ta yanke misali an fahimta kina murna kin siye gida ko kin gina gida sabo gwanin ban sha'awa da kin bashi shekara ɗaya biyu sai ki gya kore ko ba haka bane kin sai zani ko kin sai yadi na na na hijabi kina murna mai kyau ne kafin ki ce wani abu sai ki ganshi ne ake da woman ba bane ina fata an fahimta sai ce za ku koma rayuwa ce ta duniya da wuta lahira da ma a nan sai ce warrahatul khalisa da tsantsan hutu hutun da ke a duniya ba khalis ba ne an fahimta shi kansa ki ɗauka kina bacci idan kina bacci kin kunna fanka aka ɗauke wuta za ki zafi ya fara damun ki kuma ko ba ka bane kin ga ashe ba raha bace khalisa ba tsantsa bace ina fata an fahimta ko kuma kina daga kwance kina hutawa sai ki ji wani motsi ko wani karar da dole sai kin tashi ko kina da yaro karami ko yarinya sai ta fitsari da dole sai kin bar kwance kin tashi kin je inda take kin ga ba khalisa bace yace wanda yake khalifa min al min al ko wanda yake babu ainihin wato abin da zai gurɓata wannan jin daɗi wa ammal kafir amma shi ko kafiri fa inna ma lahu min zalika ma hasala fi dunya ma qillatihi shi fa yana da duk abin da ya samu na irin wa'annan ni'imomin a nan duniya duk da karancin abin da aka bashi ma'ana duk abin da kafiri ya samu na dukiya komai ya samu dan kadan ne aka san masa dan kadan ne aka san masa wa takdiruhu bil sannan kuma shi din ma an takuɗa nagi da abubuwa wanda suke masu ɓatawa munafiqat din wato waɗanda muka ce su ne wato masu gurɓata jin daɗin shi ma yana cikin jin daɗin sai ya mutum ko ko ba ka bane gashi kuma kafiri ne ko kuma a kace kuɗin ko ya asara duk irin wani abubuwan suna nan ya ce shi kuma matsalar fa'iza mata idan ya mutu shi kafirin sala ilal azabi da'im sai ya koma azaba ta dindindin ya koma ne azaba ta dindindin wa shaqa'il abad da tabewa na har abada Allah ya tsare mu malai ce wa rawal imam malik fil muwatta imam malik ya ruwaito hadisi cikin muwatta wa min tariq al bukhari kuma ko wa min tariqihi al bukhari wa muslim hanyar riwayar hadisin an samu ta hanyar bukhari da muslim mana ingantaccen hadisi yace daga wane an abi qatada daga abi qatada qala qa yake cewa marrat janazatun ala rasulillah an wuce da wata zana'ida gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai annabi yace mustarihun wa mustarahun minhu mana ya huta kuma an huta da shi haka ya faɗa akan gawar mana gawar ta huta kuma an huta da ita ta huta an huta qalu sahabbai sai suka ce ya rasulullah mal mustarihu wal mustarahu minhu me kake nufi da ta huta gawar kuma an huta da ita kala sai annabi ya ce ma'anar wannan shine al'abdul mu'minu shi bawa mumini baiwa mumina yastarihu min nasabid duniya wa azaha yana hutawa in ya mutu da wahalhalu da matsalolin rayuwar duniya ya huta in dai mutum mumini ne kina mutuwa kin huta ba maganan tashin hankali ki fito ki ga mata tsirara hankalin ke ya tashi kullun ki ta jin haushi ki ta mun sirsiha amma ba sa ji ko ba haka bane matsaloli na zuwa gidajen bokaye da ake tayi kin yi ta magana an ki a daina hankalinki na ɓaci ko ba haka bane to da kin mutu baki huta ba kin huta da wannan tashin hankalin kin mota da kin huta da wancan matsala shine ma'anan shi mumini in ya mutu ya huta da wahalhalu da azabar duniya ina ya tafi ya tafi ne ila rahmatillahi azza wa jalla zuwa ga rahamar ubangiji mai girma da daukaka sai ya ce wal abdul fajir amma shi ko bawa fajiri mai laifi mai aka akasin mumini kenan shi kuma idan ya mutu mai ke faruwa Ya yace yastarihu minhu al-ibad bayi sun huta da shi dama ya addabe su dama ya kacece kowa cikin anguwa dan shara ne misali Allah ya kyauta ba yana nufin duk dan shara dan wuta bane fa na baku misalin damu ne an fahimta a yakan je ya shawo giya yayi marita ya sha Ya zo duk ya rika babbanke musu kaji yana tattacewa ko ya rika dukan matarsa yana koranta ko yana ɗauko magana ko yana azabtar da mutane ila wani shugaba ne Allah ya bashi aran mulki ya rika rashin mutunci don a dole cewa shi shi shugaba ne ya ce to bayi za su huta da shi tun ya mutu wal biladu gari ma ƙasa gaba ɗaya za a huta da shi wa shajar hatta bishiyoyi za su huta da bala'i ashe bala'in ɗan adam yana cutar da dabbobi da bishiyoyi sannan wadda wabi da dabbobi su kansu za su huta ashe su ma suna cutuwa domin suna cutuwa hatta arzikinsu suna rasa shi idan babu adini idan ba mai tsoron Allah ina fata muna fahimta lokacin da Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara masa rahama ya rasu kun san malaman tarihi mu'arrikhun historian suna kirga shi a khalifa na biyar saboda adalcin da ya shimfiɗa a bayan kasa duka duka lokaci nawa yayi shekara ɗaya da wuce shekara ɗaya da rabi ba yayi khalifanci amma irin tsabar adalcin shi da tsoron Allah shi sai da aka wayi gari za ku ga zaki da kura da tinkiya an gane ku a wuri ɗaya suna kiwo wani baya farautan wani ba wanda zai cinye wani zai yi haka da lafiya lafiya zai yi <laughs> ai ba zai yi ba amma waɗannan dabbobi suna haɗuwa tare su ci abinci ranar da ya mutu kun sai aka aka gane ya mutu kawai kura ce aka kawai ta farma wata tinkiya wanda ya gani ya ce wannan abin biyu yadda aka yi bawan Allah nan na kware khalifa Allah ya masarar da so ana bincika ku aka Allah ya karɓi rayuwar shi idan mutum ya zama na kirki to sai kowa ya zama na kirki wanda suke karkashinsa to saboda haka dole ne da ni da ke yanzu sai mu duba mu gani shin me muka zaben mu kanmu in mun tashi mutuwa za mu zama cikin mustarihu ne ko ko za mu fada cikin mustarahu ne Allah ya tsare mu dole babu ko shakka zan so zaki so a ce kin zama cikin waɗanda suke mustarih za ki ga kin huta wa shi yasa za ku ji akan yi addu'a ce Allah ya sa can fi nan to can fa ba zai fi nan ba fa sai an gyara aiki sai ya zama mai gaskiya ya zama mai amana ta zama mai tausayi ta zama mai girmama na gaba da tausayin na ƙasa ta zama mai adalci ta zama mai biyayya aure ta zama mai haƙuri da al'amura na rayuwa Allah mara sarki ya shirya da mu malam un unzuru ko unzur ila man huwa asfala minka wannan sabon fasali ne wanda yake gajere ya ce ka duba zuwa ga wanda ke ƙasa da ke ki dubi wacce take ƙasa da ke wanda kika fi ki daga kallanta malam yace rawal bukhari wa muslim na abi huraira radiyallahu an imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabin rahama amincin Allah su tabbata gare shi yace idza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khuluq idan dayan ku ya kalli wanda aka fifita shi a wajen dukiya da dabi'u ya fi shi ɗabi'u masu kyau ya fi shi dukiya an gane ko ko kuma idan ɗayanku zai kalli wanda aka ya fi shi dukiya ko ya fi shi halaye to falyan zur ila man huwa asfala minhu to ya duba ya ga zuwa ga wanda yake ƙasar shi shi ma mimman fuddila alaihi daga cikin wanda shi din ne aka fifita su akan shi akan su wa tabbas wance tafi ni inda tafi ni ilimi tabbas tafi ne tafi ne wadata to ke ma ki kalla ki gani mutane nawa kika fi wanda ke kuma din ke aka fifita akan su ina fata ana fahimta kun ga umarni ne wannan daga Allah sallama duk wayar da ta tashi kuka za a kwace ta gaskiya mun yi magana tintini magana wayan nan mun yi magana mun yi magana har mun gaji a kiyaye Allah shirye da mu malam ya ce wa fi riwaya a wata riwaya idan nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil wal jism idan ɗayan ku ya ga wanda aka fifita a kansa a wajen dukiya da jiki jiki mai ake nufi ba ana nufin wai irin tuƙeƙe mai ƙiba tuƙeƙe mai tsaha ba ba wannan ake jikin ana nufin lafiya wanda yake da lafiya ke kuma baki da lafiya ka kalli wannan gashi yana da wadata to abinda ake so shine annabi yake cewa huwa wala yake cewa falyanzur ila man dunahu fil mali wal jism to shi ma ya kalli wanda bai kai shi wadata ba ya kalli wanda bai da lafiya shi ya fi wancan lafiya kima ana fahimta malam yace wa fi riwaya a wata riwayar unzuru ila man asfala minkum ku duba zuwa ga waɗanda suke ƙasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku kalli wanda suke saman ku fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum domin hakan da za ku yi mana kallon wanda kuka fi shine zai sa ba za ku kafirce wa ni'imar da Allah ya yi muku ba ba za ku kankanta ta ba ba za ku suke ta ba ba za ku fi cewa aini Allah bai mun komai ba saboda in kika kalli wancan kin san kin fita zaki gane ashe ba Allah ya miki wasu abubuwa ina fata kuna fahimta kina zaman ki kina manajin rayuwa da ke da mijinki sai ki kama complain wallahi tallahi ni kaza kaza ni sai an mun kaza ni sai an yi kaza wa abubuwa na more rayuwa babu a gidan aurenki ki kalli wata nan tana ta neman mijin ma bata samu ba za ki gane ni'ima Allah ko ba ki gane ba za ki gane amma an ba ki kallon cewa kin fi wasu to za ki rika ganin Allah bai miki komai ba malam yace wa fi ma'anal hadith qila akan ma'anar wannan hadisin malamai suke cewa hadal hadisu wannan hadisin da kuke kallo na dan adam ya kallo wanda ya fi muhimmanci ya fi daraja kar ya kallo wanda ya fi shi ya ce wannan hadisi jami'ul li ma'anil khairi ya tattara ma'anoni na alkhairi ya tattara ta ina wala ya ce li annal mar domin shi dan adam la yakunu bi halin tata'allaqu bid-din min ibadati rabbih baya kasantuwa da wani yanayi ta kowane yanayi ma'ana ta hanyar addini ko kuma ta wani yanayi wanda ke da alaka da addini wajen bautan ubangijinsa mujtahidan fiha wanda yake dagewa a cikin wannan ibadar da yake yi yace dan adam ba zai kasance haka ba illa wajada man huwa fawqahu face ga wanda yake shi idan kina takaman kina azumin litini da alhamis sai kiga wata ayyuka ta kara hadda ayyamul bizu take ta wuce kiga wata wuce ba in kina takamar cewa ke kullum kina karanta izu biyu to wata izu biyar kake yi ko ba haka bane na ba ku labarin wani da yake saukan alkur'ani ko ba haka ba a wannan majalisin ne ko shi kullum aka zo karatu ran juma'a da yake dauka baya karatu ya baka karatu ko ana karanta suratul kafi kai baka karanta qur'ani yana jin shi kullum a alamtar kai fa zuwa nasi shi ce to aini masallacin nan anan nake yin sallah asuba kuma da an yi asuba an sallame ni ki fara karatun qur'ani tun daga fatiha sauka yake san da kaji ina alamtar kai fa na kusa saukewa ne kai kuma kana nan karata kafi gani kake ka yace shi sauka yake yi to wane ne bu wani kun ga ai wannan ya bu wannan to haka al'amuran suke in gani idan kina ganin cakin siyo butoci kin kawo masallaci wata sana can ita fenti ta masallacin ma gaba daya ko wata ma kuma kina ganin fenti kina jin daɗi to wata ita ta gina masallacin ba haka ne ko ba haka bane to duk ibadarki zaki samu wata ta wuce ki wannan me zai miki zai sa miki wata himma ki ba sai ki ƙara dagewa ba kuma shi ke nuna tunda ta wuce kin ta yi ba ba kere ta cinye aljannan bane a wurin kina nan cikakke na tunanan aljanna wallahi tallahi ba za ta cika ba wallahi duk girgi yau mu dinnan aljanna za mu shiga kowa na da wurarensa da fegogi da fulotai da gidaje palace palace amma da saura Allah ne zai rika halittar mutane yana cikikawa yana saka su a wayannan guraren amma wuta ba wannan sai ta ce kafan Allah ya tsare mu da ita malai yake cewa famata talabat nafsuhu lil lihaq bihi duk lokacin da zuciyarki take sa miki ran bare sai kin kamo waccan da ta wuce ki wadda ta yi masallaci ko wacce ta yi fenti ko wacce take sauka ko wacce take kaza wadda dai ta fi kiran za ki kamo ta ya ce istaksara haluhu ko ba haka bane sai ya rika jaki rika jin cewa kaman baki komai ba ko ba haka bane yau ki rika ganin nifa fa ban yi komai ne ga waccan ta wuce ni za ta ganin ai baki komai ba za ki gane ke din ba wata aba ce fa yakunu abadan fi ziyadati taqarrubihi min rabbi sai ki zama kullun kina cikin halin ƙari wajen kusantan ubangijinki ne ko haka bane idan kina da wata kawa tana azumin litinin da alamis ke kuma ba ki yi za ki ga ta wuce shi za ki ta kokari bari cikin kaya za a ce wasu take ni bane za ki ga kullum burin ki za a yi litinin ta zo don ki azumi burin ki kullum ya za a yi ta alhamis ta zo don ki azumi ba kina ƙara kusantan Allah ba kenan shine abin da ake magana akai malam ya ci gaba da cewa wala yakunu ala halin kasu bashisatin min ad-dunya illa wajada min illa illa min illa wajada min ahliha man huwa akhassu halan minhu sannan kuma dan adam ba zai zama cikin wani hali na ainihin wato rashin duniya kasita talauci da babu da annakiya da kaza da kaza yace sai an samu wanda ya fi sai kaga wanda ya fi ka kai ga kafo ne wanda ya fi ka matsala ina fata muna fahimta haka zalika in ya zamanto cewa rashin mutunci ne rashin kula da ibada ne sai kin ga wanda yafi fi rashin mutunci gaba da gabanta aka ce malam ya ce fa'iza ta fakkara fi zalika idan dan adam yayi wannan ya tunani akan haka to Ali alima anna ni'matallahi wasalat ilayhi sai ya gane ni'imar Allah ta zo gare shi domin ya gano wanda yake kasa da shi wajen wadata ko ba aka bane tun yayi tagumi yau tun safe ba a ci a gidana ba gashi rana ranar mata ta wuce ba a ci ba magariba dare ba a ci ba ko ba haka bane ka kira sallah ya tashi ya je masallaci tunda Allah ya dora masa sallah sai ya tashi ya je masallaci ko da aka yi sallan isha'i sai ga wani ya tashi ba ku taimaka min wallahi yau kwana na uku ko wuta ba hura gida na ba to wannan da wannan wanne zai ga wani sai ga a shefan shi din ma shi fa yau din nan ne kawai ba a ci ba wannan ashe tun shekaran jiya da shekaran jiya waccan da jiya kai yana nan yana fama da babu a gidansa sha in kina wani hali na damuwa sai kiga akwai wanda kafi ki wannan halin to daga lokacin ne malai yake magana sai ki gane ni'imar Allah ta iso gare ki ashe ashe Allah ya mun ni'ima tunda har ya bani abin da na ci jiya da shekaran jiya sanda wannan bai da shi. yau ne kawai Allah ya hana ni kuma cikin falalarsa kila gobe zai bani tunda bai ban yau ba ana fahimta malam yake cewa wannan ni'ima ta zo gare ki duna kasiran ko duna kasirin mimman fuddila alaihi bi zalika min ghairi amrin aw jabr wato zaki ga Allah miki ni'imomi ya fifita ki akan mutane da yawa ba tare da wani umarni ma da kika yi ba haka kawai cikin ikon Allah yace wannan arzikin na wanta ce sai zuwa ka miki kina daga gida zaki samu ana fahimta kina daga gida to haka al'amarin Allah yake muna tare da wani aboki na sai aka kawo masa wata takarda ya samu wani abu da yake nema ba ma shi ya nema ba wannan abin da aka kawo masa ni da nike muku magana mun fi shekara biyu muna neman abin ba mu samu ba wallahi tallahi ban so in yi magana ne a fahimta shi yana daga zaune kawai sai aka zo aka ce gashi na ce oke kana so ka bata nemar da Allah ya maka dace wannan abin da ya same ka kana zaune ba wahala bai ma sani ba bai ma san ina neman abin ba na ce to wannan abin ni da wani shekara biyu nan mun gina ba mu same su kai kana zaune ka samu kuma kana so kare ina ka wulakanta abin da aka yi masa ce to wannan ma ce kari ke wallahi ke ga masa wannan to haka Allah yake wani ta ya wahala ya taye ya bin ka bincika nan ya kutsa nan yana neman wani abu amma ba za ka samu ba wani yana daga zaune kawai sai Allah ta ya bashi to haka Allah yake rabansa an gane ko malam yace fal fayalzamu nafsahu shukr hakan sai ya lizumta masa gode ma Allah haka ba idan kika gane Allah ya miki falala lalle sai ki gode ma Allah malam yace wa fil hadisi aidan yazo cikin hadisi dawa'ud da an gane ko dawa'ud da maganin cuta li'anna ash-shakhsa idza nazara ila man huwa fawqahu an gane ko lam ya aman an yi utar zalika ko an yi asir zalika fihi hasadan domin daga cikin matsalar shi ne idan ɗan adam yana kallon wanda ya fi shi an fahimta ya ce to hakan zai iya sabbaba masa ya tasirantu da hasada sai a ce ita ce mai tafi ne ko ba haka ba ya aka ita ta samu ni ban samu ba haka ne ya za a ce wanta ce ba a ce ni ba ya za a ce wana ne ba a ce ni ba ba haka wani dan adam zai wannan abin kuma sunan shi asada zai rika jin haka wada'uhu ko wadawa'uhu maganin wannan cutar an gane ko ba cuta bace wannan maganinta shi ne yanzura ila man huwa asfala minhu sai ki kalli wanda kike kasar da ke wanda bai kai ki daraja ba wanda bata kai ki falala ba ya kuna zalika da'iyan ila Shukur, don haka ya ba miki gode ma Allah madaukakin sarki kala aunu bin abdullah aunu dan abdullahi yake cewa sahibtul agniya na zauna da mawadata kamar ce kin zauna da hajiya wanci hajiya manya manyan masu kuɗi ko manyan mazaje masu kuɗi su wane wane wane wane wane an gane ko su ɗan ɗan din nan da sauransu da duk waɗanda ma suke ko masu wane ne kin zauna da su kin zauna da manyan masu kuɗi yace falam ara ahadan akbaru hamman minni amma yace ban taba ganin wanda ya fi in damuwa da kunci sama da ni ba ba wanda ya kesu su ya kai su damuwa sama da ni tun da zo na da mawadatan shi ma mai kuɗi ne kenan ko yace amma ban ga wanda yake da damuwa ba yace ara dabbatan khairan min dabbati kawai sai in ga wata dabba ta fitawa alheri gashi ina da dabbar mai kyau kamar mutum ne yana cikin mota mai tsada mai numfashi da ya kalli wata sai ga ta fita shi kai tawa ba na son da wannan nake so ba fitina bane wannan haka ne da ya kalli wata mata ce wannan mata ta fi mata ta kyau saboda haka wancan nake so wannan ta ba ta da kyau kawai da shi kyau yake so ya samu bai gane Allah ya masa ni'ima ba da ya kalli wani gida sai ce wannan gidan ya fi na kyau ni ma sai na rubuta irin sa A wani mutum da na san shi duk shekara haka yake rubuta gidan shi wallahi wallahi tallahi ya rubuta ya rubuta katanga ya fasa nan ya nan a gyara shi sosai fa a tilin gida tun daga sama har ƙasa da interlock ko ina amma yana tabbatar muku ba za a shekara ɗaya zuwa wani an shiga nan sai an sace farka sashi an rubuta can an gyara kuma shi ya iya tashi a gidan ya canza a nan nan dai yake ma wannan abubuwan da yake ma matansa biyu kowace mata gidanta amma gidan a haɗa suke ta nan gidan zai shiga ƙofar wannan mata amma duka gidan guda biyun aka za a fasa nan a gyara nan a wallahi haka an mara ga an san shi kawai <laughs> Allah ya shirya da mu malam ya ce wa sawaban khairan min abuwan wa khairan min sawbi ko kuma ga tufafin da ya fi kyau ina jin daɗi na ɗinka kaya mai tsada kawai sai in ga kayan jikin wancan a tamfar ta fata mutawa. ko leshin ta ya fi ba bakin ciki na samu kaina na da saboda ina ta kallon wanda ya fi ni inda na kalli wanda na fi ba zan samu kaina da sai ga ashe jefani ina da nima ya ce wa sahibtul fuqara sai na zauna da talakawa ya ce fassara hatu sai hankali na ya kwanta sai na gane ashe fa ni mawadaci ne a tu dama kai ka tashi gaje kawai kana zama da masu kuɗi shi ta an kika zama ke kawayen kullum kullun sai masu kuɗi ban taiwa kai mu'amala da masu kuɗi ba kuna da mana da kika yi mu'amala da su kawayen ki ne kina kallon kayan da suke sawa kina kallon abincin da suke ci kina zaki zama baki da kana'a mijinki ya shiga uku sai kin sai mai kaza sai ya sai miki kaza sai ya miki kaza irin na wancan sai saboda wancan din ita ta yi in kika zauna ke komai sai abinda da wa'incan suka yi shi kike so ke ma sai an miki to sai shiga cikin matsala kuna mantawa da Allah ya raba arziki ba ɗaya ba ne da ya ba wani ko ya ba mijin wancan ba irin shi ya ba mijin wannan ba wannan wancan da ke ganin ta mijinta yana mata kaza a ƙarshen ta akwai abin da ya rasa wala Allah bai da imani wala Allah kullun duka take ci an fahimta shi dai akwai kyauta ya mata duka ya bata kyauta misali ce kuma ba ki cin duka amma ko ki sai tsaba talauci ki sai talauci to wanne ya fi Allah ya shirye da mu abinda muka karanta daidai Allah madaukin sarki ya bamu mu lada wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah